Taron shugabanni kasashe mambobin kwamitin SILS mai yaƙi da fari a yankin Sahel da aka kammala a yammacin jiya a nan ya ne ya yanke shawarar hamzarta kaddamar da ayyukan ceto tafkin Chadi da kogin Neja wato Flav Niger daga mawuyacin halin da suke ciki da yadda jama'a za ta amfana da waɗannan albarkatu. Alhaji Albade Abuba shine ministan bunƙasa ayyukan noma da kiwo a nan Niger. Kun san kogin nan na Lakchad ƙasa ta fara turbuɗe shi. to shugabannin kasa sun ba da umarni suka ce a diddiba da ya a ga waɗanda irin matakai suka dace da ɗauka tun yanzu gamu bar ha inda ƙasa za ta turbide shi gaba ɗaya a samu tun yanzu a fara nazari a ga irin abubuwan da ya kamata yi a nan gaba don eh, a kiwo kan watan matsala. Na biyu kun san akwai isa kogin da ke ma Flav Niger shi ma eh, ƙasa tana ta turbuɗe shi. Ta ma a nemi ko da yake an sha nazari bisa ba a nemi yanzu matakan da za a ɗauka waɗanda ke masu ƙarfi don a kiyaye shi. Don kun san inda har da kai kungiya kamar SILS ya zamanto ba a aikata irin waɗannan manya-manyan ayyuka ba talaka suka gani don ruwan caji ko ko ruwan filif nijar da suka ɗauke ai dada ina tsammanin rayuwa ta yi wuya a cikin wajajen nan to shine ce fata tun yanzu eh, a ɗauki matakai waɗanda za su kiyaye irin waɗannan matsaloli wannan aiki na daga cikin jerin matakan da kwamitin na ke shirin ɗauka domin tunkarar matsalolin da ke da nasaba da canjin yanayi misalin illolin da wannan al'amari ke haddasawa yanayin damana a mafi yawancin kasashen sahel inda akwai ruwan sha akwai ruwan noma in ma hadirin ya zo da gardama sai ce alhamdulillah an sami dubarun da aka yi to yanzu bisa ga wannan shi kuma an ba da umarni a ɗauki matakai sosai yadda za a da ruwan da ke akwai a ƙasa in ma hadari bai zo ba a san wani mataki ya kamata a daidaita don ba da ƙarfi ga harkar noman rani ko gandarin ne fanni-fanni. Shugaban kasar Burkina Faso rockmark Christian Kabore da ke karɓar shugabancin kwamitin na Sils daga hannun takwaransa na kasar Mali Ibrahim Bubakar Keta ya gargaɗi ɗaukacin kasashe mambobi su gaggauta biyan kudaden karo-karon da yawa jaba a wuyansu ta yadda za a gudanar da ayyukan kungiya kamar yadda ya kamata. isi maintenant prendre l'engagement de Mayar da hankali ga ayyukan samar da makamashi ta hanyar rana da iska na daga cikin mahimman shawarwarin da taron ƙwararrun kwamitin na Silis da ya gudana a nan ya mai ya gabatarwa taron ministocin yankin na Sahel. Saboda haka bayan nazari a kan wannan dubara shugabannin kasashe a yayin tasa haɗuwar suka amince da wannan shiri da aka yi amanna a kan fa'idar da yake da ita wajen bunƙasa tattalin arzikin waɗannan ƙasashe goma sha uku. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.